بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna farawa da kara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta juma'a wanda yau ita ce ranar 26 ga watan goma shekara ta 1443 wanda yau ɗin ita ce 27 ga watan biyar shekara ta 2022 Allah tabaraka wata'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zonto a nan babban birnin tarayya abuja don ci gaba da darasi da ke gudana a wannan masallaci wato ɓangaren kisimi na ummahat ɓangaren mata ke na iyaye mata to idan ba a mance ba mukan ɗan yi karatu a cikin littafin asba'ul kura kurakuran masu sallah akan muna ta neman wannan littafin tun muna da bukatun mu karanta shi wanda shi wannan littafi fannu ta'amul baina ne? wanda yana magana ne akan mu'amala tsakanin mata da miji gane ganewa ko a cikin wannan littafi za a koya wa namiji yadda ya dace da matarsa za a koya wa mace yadda ya dace ta da mijinta don a samu aure mai nasara na sha faɗin wannan aure mai nasara shine auren da aka yi aka bauta wa Allah aka shiga aljanna gane ganewa ko shi ake kira aure mai nasara amma auren da bai kai ma'auratan zuwa ga aljanna ba auren da aka yi bai dace an samu abin da ake nema na tsira a wurin Allah ba to dai auren bai ba da fa'idar da ake so ba wanda insha Allah ne abin da wannan littafi zai ainihin tunatar da mu insha Allah ta'ala wannan karatu da za mu yi na wannan littafi ina fatar za ku yi ƙoƙarin turawa mazaje da kuma ainihin mataye a matsayin sadakatin jariya ana ganewa a samu wannan alkhairin ya kai ga kowa duk lokacin da na karanta wannan littafi ina jin kurakure na a wajen aure la'alla ke ma haka ne wa la'alla kai ma haka ne to dama me yasa muke karatu don mu gano abin da muke yi ba daidai ba mu gyara saboda rayuwarmu ta yi kyau a duniya rayuwarmu ta yi kyau idan alkiyama ta tsaya muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ba tare da dogon shimfiɗa ba za mu shige kai tsaye wato cikin littafi musamman can shafi na tara mu dora saboda ka iya cewa kusan matsayin yan latti muke abubuwan da ya kamata duk mu sani tuntune to Allah bai kaddara mun san su ba to amma ba laifi insha Allah yanzu za mu dora kaifa takhtaru zawjatak ya ya dace ka zabi mata ana ganewa yana da kyau uwa ta san wannan saboda idan ɗanta zai yi aure ko ko ta koya wa ɗanta ya ya dace ka zaɓi mata wace hanya ya dace ka bi domin zaɓar mata aure A azzaujatu salihatu ajmalu mata'il hayati ita dai mata aure mata ta kwarai ita ce mafi kyawun jin daɗin duniya mata kwarai mata mutumiyar kirki a duk duniya ba abin da za ka samu da ya fi mata kwarai ana ganewa ko da tana ganin wani abu daban to dai babu abin da za ka same shi ya fi komi a duniyan nan irin Allah ya taimake ka ka dace da mata kwarai don haka a haris alaktiyari zaujatin iza nazarta hasar ratka ka yi ƙoƙari ka yi kwaɗayin zaɓo matar da idan ka kalle ta za ta faranta maka rai saboda wata matar akwai iya magana ana ganewa iya magana wani sirri ne daga cikin sirri sirrori da mata ke amfani da shi wurin riƙe miji duk matar da ta iya magana ba ba ta iya salami ba za ta ji daɗin zaman aure ba magana sirri ne ya kamata mutum ya koya a rayuwarsa idan yana magana da shugaba ya san da shugaba yake magana idan mutum yana magana da ɗansa ya san da ɗansa yake magana in yana magana da mahaifinsa ya san da mahaifinsa yake magana in yana magana da mahaifiyarsa ya san da mahaifiyarsa yake magana idan mutum yana magana da matarsa ya san da matarsa yake magana idan mace tana magana da mijinta ta san da mijinta take magana domin magana sirri ce kana ganewa ko yawa wato suna jingina wannan magana matsayin wato kamar hadisi cewa a cikin magana akwai wato ainihin sihiri akwai iya iya farauce mutum da yawa akwai mazan da ke auren mata saboda iya magana kuna ganewa akwai mazan da ke auren mata saboda iya magana ya ga ta iya kalami ta iya magana sai ya aure ta kuma in ya auro ta ya zo gida ya ba wannan kalamin sai ya maida ta suna gane magana tun da ya ka dama kalamin ya auro saboda ta iya magana mai kwantar da hankali akwai matar da yadda ka san ana kamo kifi da kugiya haka za ta iya kwace mijin wata sakamakon iya mai iya magana ta yi kwanto da murya ta lauye nan ta bullo nan ta fito nan so don haka kai ka wato ka yi ƙoƙarin zaɓar matar da in ta kalle ta za ta faranta maka ko saboda yanayin kyawun surarta ko ko kyawun yadda take da kwalliya da kula da kanta wa in ghibta anha hafizaka fi sharafika wa malika wa waladik ka auro mata ka nemo matar da kai tafiya za ta kiyaye kanta yana daga cikin abin ciki a ce matan aure sun koma neman maza har ma a wayi gari suna neman yara ƙanana samari abinda ba sa gani akwai kaskanci na duniya akwai kaskanci na lahira da matar aure da suke neman maza a waje wato kaskanci na duniya yau matar aure fa jama'a a ce matar aure ta buɗe sirrinta ga wani ɗan tsankanan yaro ya daina ganinta da mutunci ya daina ganin ƴaƴanta da mutunci ya daina ganin mijinta da mutunci ya daina ganin jikinta da mutunci daga ranar sunanta banza a wurinsa ko da bai furta haka ba haka yake kallonta ashe ya kamata mace ta yi tunani kafin ta faɗa ma wani abin da zuciyarta ke raya mata jama'a muna gane wannan ya kamata a ce iya mace ta yi tunani to amma ina yau matan aure wai an waye gari mace ce za ta cewa har group ake yi group na matan aure masu neman maza su creating group cewa wannan ya miki zan haɗa ki da wannan wannan ta yi maka waɗanda su ba sa nema sai matan aure mazan aure ke neman matan aure matan aure ke neman mazan aure group za a yi domin haka ka wannan ba karamar banna ce kuma ba karamin ba ne da wulakanci da ainihin tozar ta kai da fatar iyaye mata za a ci gaba da tsawatawa akan wannan domin ko da kin kubuta to yana da cikin wajibinki ki yi kokarin kubutar da yake ke kin kubuta yake fa ki yi kokarin kubutar da yake ki tabbatar ba ta fada cikin irin wannan halakakkun mutanen ba yana daga cikin abin da ake so idan za ka yi aure ka nemo masu da in ka yi tafiya za ta kiyaye kanta amma mata aure ta tashi ta je ɗakin mijin wata da sunan wasu sun je fira ko ko sun je tattaunawa ko wani abu ba ma tare da mijin ya sani ba wannan ba ƙaramin kuskure ba ne Allah ya ba ta iko a gyara ka nemo matar da in baka nan za ta kare mutuncinka shine sharaf ɗinka darajarka ba a wayi gari ta zubar maka da mutunci ba wa malita da matar za ta kiyaye dukiyarka jama'a muna gane wannan idan aka ce mijinki baya nan aka ce ga wani abu a gida kawai wannan pencil wannan ba pencil bane biro doka da ke yadda ya bace kada ki yadda pencil na mijinki ko biro ya bace me yasa ta dalili dan karamin abu ya bace wata rana babba zai bace haka ne ko in dai karami ya ɓace wata rana ba buke ne ba yana iya ɓacewa wannan ko rufe yake to ala ayi hal jama'a idan miji ya sa rai idan miji ya sa rai idan miji ya sa rai ya eh, yi a saba shi kawai miji ya saka rai cewa yana da bayro a gida da tashi zai dawo yana da aiki da zai yi da bayro da ya tashi dawowa bai siyo bayro ba kuna gani a jama'a bayro ai karamin abu ne karamin abu ne ko ina muku misali da karamin abu akan dukiyar miji da mijin ya tashi dawowa ya san cewa ya san cewa yana da bayro sai bai siyo bayro ba sai da ya zo ko kayan da zai yi aiki ya duba bayro sai bai gani ba jama'a ran shi zai baci ko ba zai baci ba dole ran shi zai baci ina bayarwansa ya je wallahi ni ma ban sani ba mata ga mijinta kayansa ya ɓace ya tambaye ta ta ce ita ma bata sani ba waye mai gadinsa a gida ke ce mai gadinsa domin ke ya aje a gidansa ko ba haka ba sai aka wayi gari ya zo neman kayansa bai gani ba dan uwa ku yi ƙoƙari ku gyara wannan ko da wannan fensil ya aje bai gani ba sai ran shi ya baci ba wai domin tsada fensil ɗin ba domin bai tashi neman fensil ɗin ba sai da bukatarsa ta taso to yanzu bukata ta taso bai gani ba ana gane wannan ko yawwa ko ya ajin stifla yana ɗan yin aiki da shi na manna wasu takardu kawai ran nan ya tashi zai manna wasu takardu ya aika kawai ina stifla babu ana gane wannan ai duk abin da mijinki ya aje ya nema bai gani ba ko da ɗan ƙanƙane ne sai ran shi ya ɓaci to kuma idan kina da sakaci ɗan ƙaramin abu namijinki yana ɓacewa wata rana babba zai ɓace kuma baya daga cikin ba da haƙƙin miji a wayi gari kayansa yana ɓacewa a hannunki daga cikin haƙƙin miji akan mata akwai kula da dukiyarsa to shi imanin ya ce kai namiji in za ka yi aure ka yi ƙoƙari ka sauro matar da za ta tare maka mutuncinka za ta tare maka dukiyarka za ta kiyaye 'ya'yanka ana ganewa yadda kunan ba ku da wannan matsala kowane yaro ya shiga cikin gida an jawo gate an rufe amma kamar irin unguwanninmu yaro sai ya wuni ba a gan shi ba tun safa har dare tana tambayar uwa tana ce ba ta san inda ya je ba ita wai ba ta san inda yaron ya je ba yanzu tun girman Allah kamar wannan yarinyar ta fita ba a san inda ta je ba ita fada wani kangon gini aka yi mata fyaɗe fa ko ba haka ake yi ba wannan fyaɗe ya tabbata cewa tsafi suke yi wani a ce ya yi fyaɗan a cikin masallaci na kaga wannan tsafi ne wani a ce ya tafi makabarta kaga wannan ai tsafi ne wannan fyaɗan ba suna yi bane don sha'awa kadai domin yarinya karama ba ta da wani sha'awa saboda ba ta ba kai sha'awar ba to kenan da yasa suke yi tsafi ne kawai to ko tsafi ne duk wadda aka samu ta yi sai aka ce yau diyar ta nan kuwata ba ta san inda take ba an ka baya nan uwar bata san inda yake ba shi ne fa irin zamantakewan wurarenmu don Allah ya za a yi gobe ka je nema abinci hankalin ka ya kwanta ne? Eh? a ce uwa tana kwance tana bacci kamar tunkiya abin da ya dame ta ya'ya su watse su tarwatse a rasa inda suka shiga wai tana bacci babu yadda za a yi macen da ta rungume bacci ta haifar da ta nagari yana da wahala kuna ganewa wannan bana muku magana irin waɗanda suke yawon gara. yanzu haka da safon nan za ka gansu garke garke garke garke ashirin talatin arba'in hamsin ba su nan kuma ji ‘ya'yanmu ne wannan a unguwa ɗaya fa a unguwa ɗaya a unguwa ɗaya ma a yanki ɗaya kun ga wannan ba daidai ba ne jama'a muna gane wannan wajibinka ne eh, kai wajibinka ne a matsayinka namiji idan za ka auro mata kada ka bi sha'awa a doguwa kake so a gajera kake so a fara kake so kaza kake so duk rabu da wannan a wurin matar da za ta maka aiki kuna ganewa ka nemo matar da za ta maka aiki ka zama ma'aikaciya wadda za ta taya ka tarbiyya ja'far ko abin nan wato abdullahi ibnu ja'far kenan ko lokacin da mahaifinsa zai rasu yana da 'ya'ya mata guda takwas a wata riwaya guda tara sai ma yaransa wasiya cewa ya kula da waɗannan ƙannan nashi ya kaga yaro ya'ya mata takwas ba wasu ne ya tashi zai yi aure sai ya nemi wata dattijuwa ba zawara mai shekaru sai ya auro ta nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ya aure ne ya ce kware na ya aure sai cewa ka aura sai ce fayi ban na aure ba zawara ya ce fahalla bikiran tana yaro karami mai yasa baka auri budurwa ba tula'ibuka tula'ibuha wa tula'ibuka budurwa ce za ka aura kai mata wasa ta maka wasa sai ce ya rasulullahi mahaifina ya rasu ya kunni da 'ya'ya mata guda nawa guda takwas ko idan na auro yarinya an ƙara sun zama nawa sun zama tara yadda zan wahala da wannan haka zan wahala da wannan kuma ba ta iya control ɗinsu amma in babba ce a kansu za ta zama uwa gare su jama'a muna ganewa shi yasa na auro wadda za ta kula man da wa da ƙannena wannan shi yake kira aure na maslaha aure na me auren maslaha wato ka kalli wata maslaha ka haƙura da sha'awarka ko buƙatarka ka kallo wani maslaha ashe wanda zai auren maslaha ba kyau yake kallo ba ba ka za yake kallo ba yana kallon amfanin da zai samu in yi auri wannan mata ɗin jama'a muna ganewa su wannan yana daga cikin abin da ake so ku iyaye mata ku kiyaye wanda shi namiji ana son ya ainihin kiyaye wannan saboda ana samun cin amana daga ainihin maza akan matansu hakanan ana samun cin amanan mata akan 'ya'yansu, sai a kiyaye Allah ta'ala ya ce ya wallazina na rabbana abalana min ta na ƙorra ta ayun Allah ta'ala ya yi wasu mutane cikin suratun furkan aya ta saba'in da hudu. Allah ta'ala ya ce wasu mutane ne na kwarai waɗanda suke cewa rabbana hablana min azwajina ya Allah ka hore mana mateku ya Allah ka hore mana matan aure wa zuriyatina ya Allah ka ba mu zuriya qurrata a'yunin wanda idan mu zai yi sanyi da ganin su ka bani matar da zan yi madalla da ita ya Allah ka bani ƴaƴan da zan yi madalla da su ana ganewa domin akwai ƴaƴan da ba ƴaƴan madalla bane akwai matan da ba matan madalla bane to shine Allah ya yabi wasu mutane waɗanda suke ba Allah zaɓi kuma suke roƙon Allah da ya hore musu matan da za su yi alfahari da su wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa annabi yake cewa tunkahu almar'atu li arba'in ana auren iya mace dan abubuwa hudu duk wanda ka ya yayi aure ɗayan hudu limaliha ko domin dukiyarta ta tara kuɗi sosai wali hasabiha domin dangantakarta ‘yar gidan su ce, wali jamaliha ko domin kyawanta kyawa ce, wali diniha ko domin addininta, to duka dai wa'innan su ne dalilan da ke sa a auri ɗiyama ce. Don haka nan sai annabi ya ce, fasfar bi za ta dini, ka zaɓi ma'abociyar addini, ɗari ba ta yadda ka hannayen ka za su yi albarka. Ka zaɓi mai ma'abociyar addini, ba tarin karatu ba, matar da in aka ce Allah ya hana ta bari ita ce mai addini kuna ganewa wasu na kuskure suna tsammanin mai karatu a'a zaka ga wata mata ba ma karatu ba yar musabaka ce ta haddace Qur'ani tana musabaka na izo 60 wata ma 60 da tafsiri amma ba ta da mutunci ba ta da ba ta mutunta miji ba ta girmama miji ba ta da addini ana ganewa jama'a wata za ga ta yi karatu malama ce amma miji bai da daraja gurinta to ina amfanin karatunta ashe mata mai addini ita ce mata da in aka ce Allah ya hana za ta bari in aka ce Allah ya yi umarni za ta aikata wannan ita ce mata mai addini da annabi ya ce fazfar bi za ta dini ka zaɓi mata ma'abuciyar addini ana ganewa ka zaɓi mata ma'abuciyar addini wa tsara nabi sallallahu alaihi wasallama dina annabi ya zaba maka addini ne a wajen aure da an dalmala yanfa domin dukiya tana karewa. eh dukiya tana me tana karewa. ka aure ta san dukiya kuma dukiyar ta kare. yanzu ya nan. almalu yanfa dukiya tana karewa. to kaji wannan ko shakka babu wal hasabu yamut hasaba ma tana mutuwa dangantaka tana mutuwa a gari waɗanda ke kaman da su duk sun koma ga Allah ko ɗan sarki wane ne, wane dan kaza duk sun koma ga Allah eh wal jamalu yabla kyawo kyawo yabla ana wayan gari ya tsufa kamar yadda riga take tsufa waye gari masu aka sani kyakkyawa yau ta koma fata jikinta na yankwanewa fata ta na yin gida-gida kamar littafin mathematics ana ganewa mata ta tsufa jikinta na yin gida-gida saboda tsufa fuskarta tana yin zane iri-iri ta yankwa ne kenan idan kyau ne ta yau ba shi yau ya gushe kenan aure ba zai ci gaba ba kware <laughs> kuwa amma dinu ba a ƙin addini yana nan babu ranar da addini yake karewa kullum ƙara daraja yake wa ƙalar na biyu sallallahu alaihi wa sannan yake cewa a duniya mata'un duniya wurin jin daɗi ne ku lura duniya wurin jin daɗi ne ko abin jin daɗi ne wa matai ha mafi jin daɗin duniya duk wani daɗi da za ka samu a duniya mafi ne kalmar shine almar'atu salihah ka samu mata kirki kuna ganewa almar'atu saliha mata kwarai a da mata sun san rawar da suke takawa a rayuwar namiji to da ba su ɗauki al'amura da wasa ba muna gane wannan haye mafi yawan rashin lafiya da maza ke samu daga wani a ce hawan jini ya kama shi ko wani ya faɗi duk matsalan mata ne mafi yawa ana ganewa matsalan mata ne ke sami yadda yake so a wurin mace ba ya kamata namiji ya ji da rigimar ofis ko ya ji da rigimar kasuwa namiji ya ji da rigingimun waje idan ya zo gida ya zama ba yi da sauran rigima amma sama zafi ƙasa zafi waje zafi gida zafi Malam ɗan adam sai a wayi gari ma zuciyar shi ta buga ba ana samun haka ba mutum zuciyar shi ta mai ta buga gaba ɗaya ke to kaji wa za ta a wata rana kharaja umar ibn al-khattabi Umar ɗan Khattab ya hito ran gadi yana yawo a matsayin shi na me a matsayin shi na shugaba gaba ɗaya wa huwa amirul mu'minina yana shugaban mu'mini wato shugaban mu'minai gaba ɗaya yanzuru fi ahwalir ra'iyati yana dubiya dangane da yanayin mabiyansa da waɗanda Allah ya ba shi kiwo fasami amra'atan ta'muru ibnataha an takhlit al-labana bil ma'i sai ji wata mata a gidanta tana umarta ita budurwa ta cakuɗa nono da ruwa ana ganewa ta yi mix ta yi algush eh ta yi algushu kamar yadda mafi yawan fulani suke a yau fulanin ƙauye sun koyi algushu cewa a haɗa nono da mai da ruwa a yi algushu ita uwar ke cewa a yi wannan algushu maza maza ka haɗa ɗan ƙara ruwa ɗan ƙara ruwa yi sauri yi sauri sai umar ya ji ne eh, a ƙalatin fatatu sai wannan yarinya ta ce inna amiral momini na umar bin al-khattabi ha an yi khulatsan labana bilma aiko sarkin musulmi umar al-khattabi ya hana a cakuɗa nono da ruwa ba da sanarwa cewa an hana doka daga sarkin musulmi umar an hana cakuɗa nono da ruwa ashe ga yana da kyau a matsayinka na musulmi ka zama kana da current affair kana ganewa ka zama kana da bayanin abin da ke gudana a cikin rayuwarka ita wannan yarinya ta san abin da gwamnati ke ciki yanzu wani za a ba da sanarwa a gwamnati sai a yi sati bai sani ba a bincin game shi to nan take yarinyar nan ta kawo ki itiradi kan abin da mahaifiyarta ta faɗi cewa fa mama sarkin musulmi fa ya hana a cakuɗa nono da ruwa kada a yi haka kuma hakan ha'inci ne sarkin musulmi ya hana faƙalatil ummu sai wannan mahaifiya ta ce ya bunayya ya ke yata inna umar la ya rana kida ba kan wahala umar baya ganin mu ai yana can yana gwamnati eh umar baya ganin mu yana can yana gwamnati فقالت الفتاة سيارين تتشي إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا كو إذن عمر بايا غنمو وبنجج عمر ينا غنمو أن الشين تربية يا جماعة يخرج الحي من الميت الله أنا فتت ميري ذي كم متتشي كذا أوا متتا يارين يكوى ميمي ميري أوا mara تربية يارين mai tarbiya Allah yana fitar da matacce daga jikin rayaye yana fitar da raye daga cikin matacce dan Umar baya ganin mu mama ubangijin Umar yana ganin mu fa ubangijin Umar yana ganin mu fa to kaji wannan hadisin manzon Allah kenan ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqillaha haythu ma kunta ji tsoron Allah a duk inda kake ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake eh a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa game da ubangiji yace fa in lam takun tarahu ka bautawa Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan baka ganin Allah fa innahu yaraka shi Allah yana me Allah yana ganin ka kai ne baka ganin Allah amma Allah yana ganin ka idan ya kasance baka ganin Allah Allah yana ganin ka a cikin daji kake Allah yana ganin ka a daki kake Allah yana ganin ka bayan gida kace Allah yana gani ka duk inda ka shiga in baka ganin Allah shi Allah yana ne yana ganin ka idan kai baka ganin Allah shi Allah yana ganin ka ya jama'a wannan abu wato yarinkin nan tayi wa'azi ba kadan ba tana cewa ai Umar baya gani kai abin da za a yi to mutum ya sani duk abin da yake ana ganin sa yanzu wannan menene sakon da zamu fahimta wannan yarinya na yaran naku material ce kayan aiki ce idan mutum ya aje irin wannan mata a gidansa in Allah ya da ƴaƴansa za su kimtsu ana fahimta ƴaƴansa za su kimtsu domin kimtsuwar ƴaƴa yana da alaƙa da kimtsuwar uwa idan uwa tana zuwa wajen addini tana sanin girman Allah tana kiyayewa za a samu kimtsuwa insha Allah to kaji falamma ra'a Umar ibn al-Khattab salaha al-fatati wa dinaha a lokacin da Umar ya duba yaga kirkin wannan yarinya yaga kyautatuwa wannan yarinya yaga tarbiyyarta da addinin ta ana ganewa ko to Umar bai bari wannan karatu ya wuce shi ba asra'a wa zawwajaha min ibnihi Asim nan ne Umar yayi gaugawa yayi gaugawa ya auren maɗansa asim ɗan umar ya aura mai wannan yarinya wato irin wannan iri umar ya ce ba zan bar irin wannan irin ya wuce gidana ba ba shi ya aure ta ba amma ya aura wa ɗansa asim ibn umar jama'a muna gane wannan eh ba an jaba min eh, ibnatahu umma asimin wannan auren da aka yi aka aure yarinyar nan mutum ya kirki ko ta haifi iyamaci sunan iyamacen umma asim kana ganewa umma asim bi ma'ana shi asim ɗin ya sanya sunan mahaifiyarsa da ake ce mata maman wa maman asim shi kuna fahimtar magana shi umar ba shi ya auri yarinyar ba ɗansa ne ya aura kenan ta zama surukan umar ko wa ya aura mawa cikin 'ya'yan umar akwai asimu shi asimu ne ya aure ta sai aka haifi ya mace sai aka sanya ma 'yar suna irin nawa maman shi wannan asim ɗin maman mijin kenan ko to da aka sake cewa yarinyar maman asim to wannan yarinya da aka haifa mai albarka ita fa yarinyar ma da aka haifa ita ce ta haifi umar ibn abdulaziz umar ibn abdulaziz wanda yan ana lissafin kalifofi shiryayyu ake fashi a na biyar saboda adalcinsa wanda ya shekara biyu yana mulkin musulunci ba a sami wanda za a ba zakka ba a masallaci in ka ce ga zakka wani ya tashi ce Allah in ka san mai so ni ma ya zo gidana akwai kawa ma rasa wanda za a ba da adalci mutane sun wadata shekara biyu kawai ya bakin nuwa da yawa. ina ganewa umar ɗan abdulaziz duniya ta ji wane ne umar kuma an ga aikin da yawa ainihin musulunci da kuma irin walwalar da aka samu lokacinsa jama'a ana samun ƴaƴa masu albarka idan aka auro mata masu albarka ana samun ƴaƴa masu albarka idan aka auro mata masu albarka mana ganewa idan aka auro mata masu tarbiyya tambaya anan shine ya kai yaro matashi saurayi zaka yadda mahaifinka ya nemo maka matar da ta dace da ita addininka mu a yau za su yadda ka zaɓo musu mata a ce uba uba ya je ya dubo yarinyar da ta dace saboda irin wannan dalilin sai kaga wannan asim ba shi yace yana son ba baban shi ya je ya nemo ta kuma da ya gano ta sakamakon halinta ya ce a auro ta don addininta kan ya yadda ya biyayya ga uban aka auro ta ga sakamakon ta ta samu jama'a muna ganewa a yau a cikin yaran mu samari guda goma tara ba za su yi kai musu aure ba saboda turawa sun wayar da su aure ai love ne ko ba haka ba aure kaza ne idan babu love ni kaza ne don haka a bar mutum yayi love ni kaza ya duk irin wannan shedana sai a waye gari ya je ya dauko diyar da tafi karfin sa ko ya dauko diyar da tafi ainihin karfin gidan a waye gari ta zama out of control ba a iya juya ta tsawata mata ba ma ta ganin mutuncin iyayen jama'a muna gane wannan tambaya ga samari na san karatu zai kawo gare ku tambaya yadda asimu ya yi haƙuri babansa ya nemo masa matar ƙwarai kai za ka iya haƙuri babanka ya nemo maka matar ƙwarai ke kuma budurwa za ki iya haƙuri babanki ya kawo miki namijin da ya dace a duniya ba mai son ki kamar babanki ana ganewa hai ba mai son ki kamar babanki in kika yi aure to ba mai son ki kamar mijinki babanki ya fi kowa son ki kuma ya fi son ya aura miki mijin da ya fi kowane miji idan kika ga babanki bai aura miki mijin da ya fi kowane miji ba wallahi bai samu wani jama'a muna gane wannan to yau 'yan mata za su yi haƙuri a kawo musu mijin da ya dace kuma su yi haƙuri su yi biyayya su auri wannan mijin za su iya ashe kaga muna da mai gabanmu muna da aiki ko muna da aiki eh tambaya ce aje a yi tunani aje a yi tunani wannan soyayya da aka kawo abin nan gidajen kafafen watsa labarai ba ta wani alheri to kaji wannan kenan Allah ta'ala shi muke roƙo azza wa jalla ya ba mu iko mu gyara wannan kurakurai to sai gaba ta gaba e tsayyan li zaujatika ya jan kunnan miji kaiwa matarka kwalliya kaiwa matarka me kwalliya eh kun jamilan da'iman fi aini zaujatika malam yace ka zama kyakkyawa a idanun matarka matarka ta ganka fes matarka ta ganka tas wa tazayyan laha kama ta tazayyanu laka kaiwa matarka kwalliya kamar yadda matarka ke maka kwalliya tabbas nan an samu kuskure maza da yawa suna ganin cewa kwalliya aikin mata ne ko daga cikin ƙoƙarin da muke yi maza ƙoƙari amma mara kyau kuna ganewa yauwa mutum ya dawo ofis ko ya dawo kasuwa sai ya cire kaya mai kyau sai ya tsako ta jallabiya da kullum ita ke sawa sai sa kullum matar ta saba ganin shi a wannan jallabiyar bai da wani canji eh don tana kallon talabishin tana kallon maza da suka iya sa hula in ta fito gari tana kallon maza da suka iya shiga da kamala sai a wayi gari mijin ya fita a zuciyarta musamman yarinya karama bi kananan shekaru jama'a kuna gane wannan sai sa malam yake cewa ko da yaushe ka zama mai kyawun gani a idanun matarka kai wa matarka kwalliya yadda kake so ta ma kwalliya kamar yadda Allah ya faɗi cikin suratul baqara aya ta 228 yake cewa walahunna mislul zai alaihinna haƙƙi da kuke da shi akan mata mata suna da daidai wannan haƙƙi a ku kunnan doki kenan ko ƙeƙe da kenan ko walahunna mithlu allazi alaihinna su ma mata suna da irin abin da yake kansu na wajibi to suna da irin wannan haƙƙi a kan maza to kaji malamin abbas radiyallahu anhuma abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara musu yadda yake cewa inni la atazayyanu limra'ati kama uhibbu an tatazayyana bi wato ni ina yi wa mata ta kwalliya kamar yadda nake so man kwalliya jama'a yana da kyau idan namiji ya dawo ofis ko idan namiji ya dawo ofis idan namiji ya dawo kasuwa idan namiji ya dawo gona in ya dawo aiki ya zo ya yi wanka ya duka cikin akwati ya ɗauko riga ɗaya mai wanki da guga mai kyau ya saka za ka ƙara fita ne a'a ba saka ne kawai ya kika ganni ana gane wannan ai ya kika ganni ta yi kyau a gaskiya ka yi kyau idan ka ɗauko wata hula ka sa ka ce wannan ba ta ba sai ka canjo ka sa wadda take so har ta gamsu cewa wannan kwalliyar ta yi mata domin a duniya babu wadda take da haƙƙi a kanka na kwalliya da yin kyawo irin matarka jama'a wannan magana nassin Kur'ani, Allah ne ya ce wa lahunna mislul ladhi alaihinna ko da ma'arufi yadda kake da haƙƙi akan ta haka nan take da haƙƙi akan kanka da kyautatawa jama'a muna gane wannan don haka ya jama'a yana da kyau a san menene wannan tsare-tsare kuma a sanya ya kamata a yi shi muna roƙon Allah ta wa ta'ala ya ba mu ikon gyarawa gaskiya wannan kasa maza da dama sun faɗi ƙasa warwas ana ganewa maza da dama bai yiwa ka dawo aiki ka sa jallabiya bai yiwa kullum mutum da jallabiya in yana gida wannan ba tsari ba ne yana da kyau maza mu gyara wannan eh wato wani ma daga gona ya dawo wani ma aikin ƙarfi ko ya dawo yana warin zufa wallahi jama'a kazantar maza da dama da dama tana taka rawa wurin mutuwa aure ana gane wannan ai akwai cikin wanda suke mun tambaya wata daga Saudiya take take mun wannan tambaya tana mun wannan bayani sai tsakani ga Allah ta yi aure so uku aure so uku ta na farko tace Allah ya bata miji kuma ta ji dadin zama da shi sun haifi yara hudu zuwa biyar ana gane wannan ayi yara hudu zuwa biyar ko yara biyar ta ce amma mijin nan nata Allah ya yi shi da tsafta kullum a rana sai wanka sau biyu sau uku ga kwalliya sai Allah ya zo raba ta da mijin nan Allah ya karɓi rayuwarsa da ta auri miji na biyu ta ce wallahi malam yadda ka san dabba yadda ka san ba ɗan adam ba gaba ɗaya ga yanan wani kucaki da shi ba wanka ba wanki ba tsafta ba magana mai kyau gaba ɗaya sai na ji kawai na shiga azaba muka rabu da wannan mijin ba daɗewa aka sake kawo min wani sai ya zama na shi da wancan in ma da fi wancan sharri to da ɗaya suke sai na ce auren ma gaba ɗaya na bari ana ganewa a ce auren ma gaba ɗaya ta bari ki a'a ki yi haƙuri don Allah ki samu abin nan auren yana da kyau a ce an bar aure ta ce to na baka ka kawo min mutumin ke ce mai tsafta da ce a'a <laughs> na baka dama ka kawo min mutumin da kasan yana da tsafta yana da addini yana da kirki na ce eh, wannan aiki ya fi ƙarfi na amma zan miki addu'a Allah ya kawo mai tsafta Allah ya kawo miki kan gaye mai tsafta da addini mata suna son namijin da yake da tsafta zankar maza ta taka rawa sosai ana ganewa mata da yawa za su kira suna complain wani sai ita ya ga mata zanin gado da abin nan faso faso da kauje mafi yawan kauje a zan tace. ana ganewa datti ne yake taruwa yana zama faso idan mutum yana kokarin goge kafarsa ko da yana da abin nan da yin faso ba zai yi shi da yawa ba zai zama kaɗan sannan kuma ana jijiya hanyoyin magani da ba zai zama matsala ba amma ina kaji don haka mazaje da dama kazanta na rashin tsafta da rashin iya kwalliya to ya taimaka mata wato aurensu ya mutu rashin tsafta na wasu mazaje ya taimaka ƙwaran gaske wajen shigan mata zinace-zinace wani yana zuwa da abokanansa gidan matar tana ganin cewa abokin ya fi shi ya tsafta ya fi shi ya kwalliya sai ta koma tana son abokin shi ba ta son shi jama'a wannan akwai kuskure ana gane wannan ko yana daga cikin wato yana daga cikin kurakurai da ainihin a kaɗa'u jama'a muna gane wannan yana daga cikin kurakurai da da maza ke yi ba ƙaramin laifi ba ne ya jama'a a wayi gari namiji ya taimaka wa shi wajen shiga harkar zinace-zinace ta hanyar rashin tsaftarsa shi tana sha'awar wasu maza wani kuma ana ganin kaninsa ɗan gaye kaninsa yana taɓa ado yana shigowa wajen matarsa shi kuma baya ado kullun jallabiya yake sawa kullun rana jallabiya da ya dawo aiki jallabiya kullun jallabiya sai a wayi gari matarsa ta koma yin abin da bai dace ba da kaninsa ko ko ta koma da wasu ma'aikata ko wasu haka ashe kenan maza mu daina taimakawa mata wajen fita daga hanya dole maza su kiyaye a ce kai namiji ne mai tsafta yawa kazantar maza wallahi ta taimaka wajen mutuwa aure ba a san adadi ba sannan in ka koma bangaren matan to dai kazantar mace ta iya cewa rukuni ne daga cikin rukunan mutuwa aure ana ganewa kun san rukuni yayi wanda da wuya aure ya mutu ba a samu kazantar mace ta taka rawa ba wani za ka ga ana ta rigima gidan aure ka rasa dalili wai me yake hada su fada saboda ya tsane ta ko ta tsane shi yana daga ciki kazanta yana da kyau mutum ya yi ainihin ta ya yi ƙoƙari a samu tsafta Allah ya ba mu iko mu kiyaye to wannan gaba tana da mahimmancin da insha Allah ta'ala a kanta ne nake so mu tashi musamman saboda wato ta shafi rayuwar mu kai tsaye fatan za a sanar da saura cewa an ci gaba da ainihin yin karatu na muhadara da kuma ainihin karatuka da ke gudana wannan masallaci saura su sani don su ma su samu uh, daman halarta kuma uh, wato fatan za a tura wa saura domin su ji abin da ake ci gaba da karantawa kuma kamar yadda ne bayani wannan littafin zai taimaka sosai wajen taɓo rayuwarmu na aure kuskurenmu na maza kuskurenku na mata daidanmu da daidanku yadda za a haɗa mu ta aure ce kyau mu samu kyakkyawan zamantakewa na aure rayuwarmu ta yi albarka muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya zo da mu lafiya kuma Allah ya sa albarka cikin mu da auratayyarmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh